Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 23 ga watan Fabrairu na 2024. A cikin shirin za ku yi cewa hukumomin Nijar sun ce sun kama makamai a Ecap Sahel cikin gidan wani mai bada horo dan kasar Faransa a Yamai. lauyoyin da ke kare tsohon shugaban kasa muhammed bazum sun buƙaci ƙungiyar ci da yawo ta tilasta sakin tsohon shugaban kasar da wargidansa gidansa rahoton musamman na yau zai kai mu a garin masallata na karamar hukumar birnin kwanni wajen wata mata mai yin gatana wato tatsiniya hukumomin nijar sun sanar da cewa sun gano wata maboyar makamai a cibiyar kungiyar ecap sahel a yamai a cikin wani gida da ke anguwar francophonie bangaren cangare a wasu labarai da gidan talabijin na kasar ya watsa jiya da yamma a cikin kayan da aka gano a ran 22 ga watan fabriye akwai kayan aiki na soja da suka hada da motoci da makamai da wayoyin salula masu aiki da tauraron dan adam A cikin wata sanarwa da ya bayyana a yau 23 ga watan Fabrairu, haɗin gwiwar lauyoyi masu kare tsohon shugaban ƙasa Bazum Mohammed sun buƙaci ƙungiyar su da yawo da ta da buƙatar ganin an sallami tsohon shugaban ƙasar. Wannan sanarwa ta lauyoyin na zuwa ne a shashibirin wani taron koli na gaggawa na shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin ƙungiyar da ke shirin yi a yi wato a birnin Abuja na Najeriya gobe 24 ga watan Fabrairu. Mutuna muku cewa muhammad bazum da uwar gidansa suna tsare ne tun bayan juyin mulki da yawa kana a ran 26 ga watan juye na 2023 zaben sarkin kantan ɗin gaya da aka tsara gudanarwa a ran asabar da ta gabata zai wakana a gobe 24 ga watan fabriye yan takara tara ne yake neman kujerar masarautar ta gaya wannan zaben zai kawo karshen wa'adin sarki na riko ya kuma kira ga al'umma da su halarci wurin zaɓe cikin lumana da haɗin kai Idai Labo Bature ya yi wa fadal Alu karin bayani. Idan Allah ya nuna mana ranar da za a yi zaben sarki kira da nake yi ga al'umma gaya idan aka ce rikon kwarya da kwano ba ɗaya ba ne ana son a riƙe ƙwaryar ka ta fashe yadda aka bani rikon ƙwarya na baiwa mai ƙwarya shi kuma ya karɓa da hannu biyu sannan muna kira zuwa ga maza da mata duka wanda za su je wajen zaben sarki a yi shi cikin kwanciyar hankali shine muke kira gaya da kewaye bakin da za su zo su zo lafiya kowa ya koma gidansa lafiya shine roƙon da muke wa jama'a jiya alhamis 22 ga watan fabrairu kungiyar manema labarai na jaridu da gidajen talabijin da kuma rediyoyi na niger ta sinapen da sauran ma'aikatan kafafe masu zaman kansu suka fitar da wata sanarwa dangane da yanayin rayuwarsu da kuma na aiki kungiyar ta yi allah wadda da yanayin da masu gidajensu suka saka su a ciki suleiman usman sakataren janar na kungiyar ya yi wa rafiya abdullahi musi karin bayani jiya da mu hiddo wani takarda don mu sanarwa da duk wanda suke aikin na jarida don mu hoda musu a rankon da muka yi da minista wannan sumen da huce bisa zankin alawak sumu da wanda muke biya masu tele kuma da arere duka da convention collective kuma da wannan biro da ake kasa na mezo de la presse da l'observatoire independent donc de la communication ministar ya dauko munu alkawali duk abun da yana yi yana yi munu su don eh, a kawo cikin aiki na jarida ya dauko mun alkawali da kuma nan da gaba kadan yana kira masu tele dan su ma su yi zamna su tattauna su gani wani hanya ne za su dauka dan su biya du albashin mu kuma dan su gani ya ne za su kasa hannu bisa wannan takarda da keke convention collective duk shekara a ran 22 ga watan fabriye miliyoyin matasa na kungiyar scout a duniya suna haduwa a garuruwansu a kasashensu ko kuma a ketare domin karrama ranar wanda ya kirkira scout ta hakan suna buki ranar haifuwar ranar wanda ya kirkira skuti din robert baden powell bana a nishar yan skuti sun kaddamar da makon ayyuka na al'umma babban kwamishina na skuti na nishar aliyu umaru ya yi wa habibu garba karin bayani Ranar 21 jajibirin ranar Sallar Iskut babban kwamishina ya yi kira ga duka 'yan kungiyar Iskut na Nijar da suke cikin jihohi takwas na ƙasa da su yi ayyukan jinƙai tsawon sati ɗaya na ci gaban al'umma ba da jini shara ziyarce-ziyarce ga marasa lafiya da dukkan abin da yake iya kawo ci gaba ga al'umma sannan mun ce ma matasa su shirya tarurruka na al'adu domin a san aikin da kungiyar iskut take yi da kuma shirya wasu mahawarori a kafafen yada labarai domin al'ummar nijar su san mahimmancin ba da yaran su su shiga kungiyar iskut inda yau muna da mambobi mabiya 600 zuwa 700 muna bukatar masu ba da kansu su saboda ba duka aikin da za ka yi ne ake iya biyan ka ba. A agadis yawon barace-barace na yara 'yan ƙasa da shekaru goma ya zama wani al'amari da ke damuwar al'umma a cewar ma'aikatar kula da kare yara ta jiha. Wani al'amari dai na ɗaukar hankali kuma dalilai da dama ne suka janyo haka in shi Ahmadu Alhassan shugaban ma'aikatar a zantawar shi da Musa Mamman. Yanayin yara da ke barace-barace yana ci gaba da hayaka a cikin yankinmu na Agades, wanda masu barace-baracen sun kasu kashi-kashi. Akwai almajirai da ke zauwa da su daga waɗansu wurare su zo nan su zaunu kuma ba su san kowa ba sai sun yi bara. Abu na biyu yare ne da suke cikin halin kakanikayi da yaren da ke cikin halin bakoncin haure da suka zo daga waɗansu ƙasashe waɗanda idan suka zo Agades a wani lokaci suna barin sansanin da aka ajiye su su shigo cikin gari muna son jama'a su sake halayya a waye da kawunan kowa su kuma hukumomi su ɗauki mataki il faut que les autorités aussi prennent des dispositions Babban daraktan kamfanin kula da albarkatun ruwa Spain a makon da ya gabata ya ziyarci wuraren da kayan aikin kamfanin suke a garin Arlit. Makasudin ziyarar shine sanin halin da kayan aikin suke ciki. Garin Arlit dai na fuskantar matsalar ruwan sha mai tsafta. Yandu Munkela, babban daraktan kamfanin Spain a hirar shi da Gungu Muhammad Dantani. lokacin yawancin bukatar ruwa yana nan ga masowa shi ko wannan lokacin ya zo ya zo tare da matsalolin ruwan sha ne muka ce ya kamata mu yi kamar yadda ake cewa rigakai ya yi magani in sun zo ma da su tar da mu a shirye to shine muka ce ya kamata mu ta mu yi yawa cewa ce a cikin dukkan garuruwan da inda muke da kayayyakin mu na ba mutane ruwan sha saboda mu ga halin da suke ciki bukatun da suke da shi wanda ya kamata mu yi kayan lokacin yawan bukatar ruwan nan ya zo lallai ko mu yi yawa lafiya wace mun ga kayayyakin mu a wani lokaci prefe ya rubuta mini akwai masalan tsaftar ruwan da ake sha mun ba prefe matakai da muke nan muna dauka dukkan wuraren da ce da kai kayayyakin alhalin da muka gansu a ciki ba a cewa babu masala samsam akwai wasu masaloli wayanda tun yanzu ma muna nan muna ga aiki bisan su kuma sauran wayanda muka gani ya Allah yarda nan da kwanaki kadan zamu yi kokari mu ciyo kawunan su damanar shekarar 2023 ta bar gibi a jihar difa in shi magabata na jiha a sakamakon wani zagaye da suka yi domin sake tantance halin da ake ciki a game da cimaka bayan damanar domin cike wannan gibi al'umma ta mai da hankali ga noman rani arma alhassan shugaban ma'aikatar noma ta jiha na da karin bayani a hirar shi da mani musa kilogram saba'in. da ɗaya wannan kamar duk in ka ɗauki kusan duka kowane iri ne na talati ne na tumatir ne na shu ne na karoti ne na masara ne duka su ne da muka san mu samu fawo ita kaɗai ta kawo mana tallahin na kilo dubu uku da ɗari bakwai da goma wannan iri ne wanda ya shafi su albasa su shu su tumatir da masara tallahi ne na biyu daman sun kawo da farko wannan kuma ya shafi departement din gudumariya mai nasarwa da difa muna so ya zama cewa a yi aikin noman rani a cikin jihar wannan tamu a inda ya kai gurare 517 kuma ya zama cewa aiki ne wanda zai shafi mutum 25,645 a wurin shakatawa da ake kira blue zone ne aka gudanar da taron maraya karo na farko yan rawa ta kasar togo party kiza ce tare da haɗin gwiwar kungiyar maraya na niger ne suka tsara wannan shiri makasudin shirin kuma shine karfafa hulɗa tsakanin maraya na niger da na sauran ƙasashe party kiza ta yi wa ismail jibo ƙarin haske Ni na ɗauki kaina a matsayin 'yan Nijar saboda na yi shekara biyu a nan don in ƙara ƙarfafa don zumunci tsakaninmu kuma in nuna musu irin matsayin da suke da shi a matsayin su na masu rawa. Da farko mun fara da wata rawar motsa jiki da ake ce ma Afro dance sannan muka yi break dance. Yanzu muna cikin na karshe na rawar gargajiya. Zan yi amfani da wannan dama in isar da saƙonni zuwa ga dukkan masu rawa cewar rawa abu ce mai muhimmanci wanda idan ka mai da hankali za ka ci muryarta kuma ka tsare baiwar da Allah ya baka saboda ba kowa bane Allah ya ba basirar iya rawa. Il met en nous. Alors il faut en prendre soin et il faut le faire booster. daga bakwai zuwa tara ga watan mars na hudu, garin zandar zai karbi wakilan jihohi takwas na nishar domin kokowa gargajiya wannan kwambalar kokowa za ta ɗauki sunan kwambalar ceton ƙasa wato sevegar de la patrie a faransance manufar kwambalar shine baiwa 'yan kokowa kuzari bayan kokowar takobi da ta gudana a garin agadas kuma wata dama ce ta ƙarfafa alaƙar amintaka da ƙaunar juna tsakanin 'yan nijar Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. 'Yar shekaru hamsin a duniya, Umma Salifu haifafiyar ƙauyen masallata ce da ke cikin ƙaramar hukumar birnin Kwanne. Umma wata mai gatana ce ko tatsiniya da ta yi fice kuma tana faranta wa wato yara da matasa rai. Masu shawar gatana na ƙauyen nata da kewaye. Ibrahim Haruna ya tattauna da ita ga kuma yadda hira tasu ta kasance. borai-borai gare ka ne zaka, ce yarinya in e ba mi. Ka ni ‘ya'ya ki kai mawa, in kai ma ina ta ki mi, ta ni zanna ki tai ina, in tai garin da duk tsara tattahi. ita dai ga tana na abu na na mazaddauri irin abin ga da in rana ta hwaɗi a zamna tsakar gida a taru da kakin ne da uwaye da jikoki da ɗiya a zamna abubuwa na irin waɗanga wani shi ba da tausai wani shi ba da nishaɗi wani kuma shi ba da tarbiyya ka ji abu ga nan wanda ga horon yara da al'ajabi kuma mai ban mamaki wannan wasar ta gatana shin har yanzu ana yin ta ko kuma zamani ya zo ya wuce da ita ba a yin ta har yanzu ana gatana amma ba irin haka nan ba irin da sai can abin da ba amince ba to da yanzu kasan zamani yanzu na dauri sun tahi yanzu mutanen zamani yanzu babu ruwansu da gatana sai ɗaya ɗaya ɗaya can na cikin yan na ƙauyen nan kaka samun inda kaka ishiya an yi zamani 'yan rana ta haɗe ana gatana har dai birni yanzu babu su da batun gatana yanzu wani ko an ce mai gatana bai sani ba in dai ba wanda ga lakwal ba can cikin wanga da suka gani cikin librori suna karantawa ko kuna tara 'ya'yanku kuma kuna yi musu gatana muna yi har kwanan gobe da jibi wani bi in ta wulgo muna yin zamna tare da yara mu gatana ana dare dare wannan wasar ta gatana za a iya cewa akwai wani darasi ko kuma tarbiyya da ake koyawa yara a ciki kasancewa yanzu da ya to kaga ba a gatana yanzu ga anan na sun dundun mutane babu ruwansu da harkar gatana yara sun to babu tarbiyya amma ga da da aka gatanan nan yara suna zazzamna suna jin abin da aka hodi da yara sun hibin tarbiyya amma yanzu inda a ce ma an ci gaba da yin gatannin nan ana yin zamna tare da yara ana yin gatanan nan suna jin ta tarbiyya ta yi kasa ga yara amma yanzu kaga tarbiyya tan kadan kadan ta ga yara na daurin nan daga yin sun hi tarbiyya bisa ga na yanzu da a ce ana amfani da gatana. rana suna saurarawa da yanzu tarbiyya ta hi bunƙasa ga yara. madala masu are ƙarshen shirin kenan na malicin yau yanzu kuwa zan barku da Karim Hasumi Guruza dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store. Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 68 54.